Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan rufa-rufa da 'yan sanda a Ibo suka yi zargin iyayen wata yarinya da aka yi wa fyaɗe da yi. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan gwagwarmaya uku ne suka samu kansu biyu bayan sako su daga gidan kaso. An sace kuɗin kad za a zo a saya ma magani to ka ji ba kuma ya zamanto aka waye gari ba ka huto ba ka ce wannan abin da aka yi ba daidai ba doka ta ba mu 'yanci mu huto mu ce wannan abin ba daidai ba ne ba. shin al'adar cewa kan mara wa wani dan siyasa baya a wajen addu'a na da amfani ko kuma a bar wa Allah zaɓi ana so ɗan adam ya zama wayayye ya zama mai hankali ya zama mai tunani ya zama mai nazari ya zama mai mika al'amuransa ga ubangijin da ya halice shi wani lokaci al'umma sai zama summu bukumu umuyun fahum la'in su zama kurame bebaye ba sa ji ba sa gani muna da tsokaci muna kuma ɗauke da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da sharhin muryar amurka amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makiri. A jiya alamin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewarsa da sauya sharuɗan mahaurori 'yan takarar shugaban ƙasa ta biyu da ta uku da aukin karawansa na Democrat Joe Biden. Yana mai ikirarin cewa ya doke su a muhawarar farko mai cike da gardama da rikici a farkon mako. 'Yan takarar biyu sun yi ta shiga maganar juna a muhawarar ta ranar Talata, wanda aka kwashe mintoci casa'in da 'yan kai ana yi amma dai Trump ya fi Biden yin hakan. Sama da awa guda da somawa mai shugabancin muhawaran Chris Wallace dan jarida a gidan talabijin Fox ya yi ta jan hankalin shugaban kasa akan kimbin sharuɗa da aka gindaya na cewa a baiwa kowane su dama ya amsa tambayoyi ba tare da an yi masa katsalanda ba. to amma kuma an ci gaba da shiga maganar juna har zuwa ƙarshe lamarin da ya sa 'yan jarida da masu fashin baki a kan siyasar amurka suka kira muhawarar da mafi muni a tarihin muhawarar shugaban ƙasa shi ko biden bai nuna wata adawa ba amma dai ya kira rawar da shugaba trump ya taka a muhawarar a matsayin zub da mutuncin ƙasa akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan goma sha ɗaya wurin shirya zaben amurka na shekarar dubu biyu da 2020 wanda zai kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan amurka a cewar hasashen wata babbar cibiyar sa ido akan kashe kuɗin yakin neman zaɓe a cikin rahoto da ta fitar a jiya alhamis cibiyar center for responsive politics ta yi hasashen cewa abin da za a kashe akan shirya zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki zai kai dala biliyan goma da miliyan ɗari takwas kuɗin da ya haura na zaben shekarar dubu da goma sha shida da sama da kashe hamsin cikin ɗari idan aka auna da tsadar rayuwa hasashen cibiyar ta crp ya ta'allaka ne akan abin da aka riga aka kashe a yakin neman zaɓe da kuma abin da akwai yiwuwar za a kashe nan gaba kafin ranar uku ga watan nuwamba da za a yi zaɓen ya zuwa yanzu democrat ta kashe makudan kudade fiye da republican a takarar shugaban kasa da na 'yan majalisu adadin da ya kai kashi 54 cikin 100 akan kashi 39 cikin 100 na republican a cewar cibiyar ta crp zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2018 ya kafa tarihin tattara kudaden yakin neman zaɓe amma zaben shekarar dubu da 2020 zai zarce duk abin da aka taba gani ko aka yi tunanin shi a baya in ji sheila commons babban daraktan cibiyar ta center for responsive politics a cikin wata sanarwa kokarin taka burki ga yiwuwar gasar mallakar makaman nukuliya da yawan tara makamai a waje zai samu muhimmanci akan ajandar amurka a taron majalisar ɗinkin duniya da ke tafe akan rage makamai za a gudanar da wani taro na musamman na kwamitin farko na majalisar ɗinkin duniya da ke lura da batutuwan rage makamai a taron kolin majalisar ɗinkin duniya a new york tsakanin shida ga watan oktoba da shida ga watan nuwamba babbar damuwa akan abubuwa da washington za ta gabatar shine sabuwar gasar nukiliya a cikin shekaru goma amurka ta yi kokarin ganin an takaita bukatar mallakar makaman nukiliya a wani bangaren dabarunta wakilin amurka a taron kolin a kan rage yawan makamai a geneva robert wood ya ce wannan yunkurin amurka bai daidai da muradun rasha da china ba idan haka ya ci gaba ya ce amurka za ta tinkari kana ta mai da martani ga manyan kasashen guda biyu masu tasiri a siyasance kuma masu karfin iko not only uh, Russia to the table, but also China to have a trilateral arms negotiation. to deal yace ɗaya daga cikin abubuwa da muke son mu yi um, shine ba janyo rasha kadai akan teburi ba har da china sun yi wata tattaunawa tsakanin kasashen uku ba domin magance batun nukiliya kadai ba har da makaman da ba na nukiliya ba da sabon tsari da rasha ke kirawa saboda muna ganin inda zamu dosa kenan a wata rana A jiya alamin shugabanni da 'yan fafutuka sun yi gargaɗi ga duniya da a kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa mata. Shekaru 25 da suka shuɗe an gudanar da wani gagarumin taro mai cike da tarihi a Beijing kan samar da daidaito ga mata. Muna buƙatar mu fara yanzu da ku masu martaba. Aikin da muke a wannan tunawa da sake runguma da tafiya cikin gaggawa game da nasarorin da muka samu tun shekarar 1995 da yanzu suke fuskantar barazana. In ji Fumizil Mulambo Nguka. babban daraktan kungiyar mata ta majalisar ɗinkin duniya tana faɗa wa shugabannin duniya da suke halartar taron kolin ta bidiyo muna bukatar matakan karfin zuciya amma ba ƙara yawan matakai ba tana faɗi yayin da sanarwar beijing da dandalin aiki ke samun muhimmancin nasarori ciki har da sauye-sauyen dokoki 274 a ƙasashe 131 amma kuma akwai gibi mai yawa da ya hada da bambancin da ake nuna wa mata a wakilcin hukumomi da ma'aikatu da ma wurin albashi a shekarar 1995 da aka sanya hannu a sanarwar beijing kasashe goma sha biyu ne mata ke shugabancin gwamnatocinsu amma a yanzu akwai 23 a cikin kasashe 193 a wannan lokaci kasashen da suka yi nasara a fannin tattalin arziki da zamantakewar jama'a da warware tarzoma galibi mata ne suke samar da hakan in ji irin waɗannan mata shugaban jamus angela merkel a ƙarshe hukumar kula da abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya ta yi alkawarin ba da taimakon dala miliyan saba'in ga iyalai dubu ɗari shida a sudan da ambaliyar ruwan sama na wannan shekara kamar da bakin ƙwarya ta shafa daraktan kai ɗaukin gaggawa na hukumar abinci dominic begon ya faɗa wa ministan noma a khartum a ranar laraba cewa binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumarsa da gwamnatin wucin gadi sun gano sama da eka miliyan biyu na manoma ambaliya ta lalata lamarin da ya jefa iyalan sudan da dama a cikin haɗarin mummunar karancin abinci kadanan manoma tuni suke gab da rashin samun abinci sun ga sama da kanun awaki dubu ɗari da suka mutu a cikin ruwan ambaliya a cewar begon a farkon wannan wata gwamnati ta ayyana dokar ta ɓace ta watanni uku bayan ambaliya mai yawan gaske ta afka wa jihohi goma sha shida a cikin jihohin sudan goma sha uku Begon ya yi kashedi game da yiwuwar karancin abinci a jihohin Senar, Blue Nile da White Nile da suke yankunan gabashin Sudan. Labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai babin rahotanni da shirye-shirye. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Ebonyi kudu maso gabashin kasar na zargin iyayen wata yarinya da aka yi wa fyaɗe da neman shashantar da maganar bayan tun farko sun kawo korafi. Rundunar ta yi alwashin ci gaba da wannan bincike don hukunta mai laifi ga al'amarin da ya zama ruwan dare. Ga dai rahoton wakilinmu Alphonsus Ukogwe. 'Yan sanda a jihar Ebonyi sun zargi iyayen wata yaniya mai shekaru goma sha ɗaya da aka yi wa fyaɗe da yin nuku-nuku da kuma tsaye da masaya a kan batu Kimanin wata guda da ya gabata ne wasu jaridu suka ruwaito cewa wani Kinsley Oji ne shekaru arba'in da haihuwa. Ya yi wa wannan yarinyar da ba baci sunanta ba fyaɗe a garin Ekoyeda da ke karamar hukumar Afibu South. Tare da zura wani abin da ba san ko ne ba a cikin farjinta a yayin da take tallar alele. lamarin da ya jefa ta cikin wani hali mai tsananin gaske har aka yi maza aka kai ta asibiti inda ta yi jinya na kusan mako guda kafin aka sallamo ta muryar amurka dai ta bi diddigin wannan lamarin zuwa ofishin malama lovet order kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ebonyi inda ta shaida kamar haka After that time, myself and the IPU visited the hospital with why that person was in the hospital. However, since then, never seen or heard from the complainant family. Ta ce bayan wannan al'amarin ya faru, ni da IPO mai kula da batun mun ziyarci asibiti a lokacin da wannan yarinya take jinya. amma tun daga wannan lokacin ba mu sake ji daga iyayen yaniyar ba waɗanda suka shigar da ƙara ko da yake na riga na buƙaci shi ipo ya yi ƙoƙari ya ziyarci iyayen yaniyar ya san abin da ke faruwa saboda kulliyomin haka ne abin yake daga bisani sai a zo ana zargin 'yan sanda da kin yin bincike da kuma ƙin gurfanar da waɗanda suka aikata fyaɗe a gaban kuliya amma ina son in shaida maka cewa wani zubin iyayen yaran da aka lalata sukan janye mataki ban san ko sakamakon tsaye da matsaya ba ne mai yiwuwa ya kasance sun daidaita a tsakaninsu ko kuma sun yanke shawarar manta da batun yanzu da yake fyaɗe ya zama wani al'amari mai matukar ciwa al'umma tuwa a ƙwarya a shirye muke mu kama duk wanda ke ƙoƙarin tsaye da matsaya kan duk wani batu na fyaɗe saboda haka jami'an mu za su koma ga iyayen wannan yarinyar mu ga ko za mu iya dawo da su kan maganar ina mai tabbatar maka cewa ba za mu kyale wannan maganar ba saboda wannan babbar magana ce yanzu batutuwa da ke da alaƙa da fyaɗe sannu a hankali na ƙaruwa a jihar Ebonyi. Lamarin da ya sa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Baristucen Noji ya shaidawa muryar Amurka cewa yanzu hukumomi sun sanya sabuwar doka kan fyaɗe. We have a legislation that mandates government officials to go to sensitize people about the menace Ya ce yanzu muna da dokar da ta tilasta wa jami'an gwamnati su fita su faɗakar da al'umma akan illar wulaƙanta mata ciki har da fyaɗe da kuma tilasta wa jami'an gwamnati su tabbatar cewa an hukunta waɗanda sun aikata irin wannan laifin. Saboda haka yanzu laifi ne kana rike da mukami a tarar irin wannan na faruwa inda kake baka kawo korafi ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owere Najeriya. Hukumar jamhuriyar Nijar sun sallami wasu jami'an fafutuka uku da aka karkame a gidan yari a watan Maris ɗin da ya gabata bayan da suka shirya wata zanga-zanga a birnin Yamai da nufin tilasta wa gwamnatin ƙasar ɗaukar matakan hukunta mutane da handami dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro. Ɗan rajin kare hakkin ɗan Adam Salisu Ahmadu ya bayyana cewa sun ƙudiri aniyar gudanar da gangami a ranar Lahadin da ke tafe don nuna rashin gamsuwa ga yadda ɓangaren shari'ar ƙasar ke gudanar da al'amuransa. dama aka ce kakai tsoron kakar tsoron lahi sassala abin garar da aka tsaye da ma abokan namu gaba daya babu wani laihi takarda muka ajiye muka ce za mu yi gwano don saboda ta'annati da aka wa ƙasa bisa kan bannar da aka yi kuma ita kanta gwamnati har yanzu magana da muke nan gayi da kai babu takarda wadda ta hoto ta warware wannan magana na cewar ku a'a yan warar hula wannan takarda da kuka ajiye za ku yi jirin gwano mun hana ta ko kuma mu amince ba kenan bisa kan doka babu laihi aka zo aka ce kurin akai mu arihi akai akai um arihi aka je aka rihe su ka yanzu kuma aka zo gaban shari'a aka ce ina laihi aka ce a ah, ku da yanzu muna zuwa aka kirawo aka zo gaban shi aka ce to yanzu ne bisa kan laihin da aka yi aka rasa laihin aka zo yanzu ake tahiya ake tahiya har mutane wasu suka yi wajen wata shida a aje ba karan babban ba ce ba ke da kwai in ya aka waye gari idan ka zo ka ci wani abin ba daidai ba ne ba za a kira ka a kama ka ka kina akwai banna yanzu da yake an sake su alashi ya kuke kallon wannan mataki kenan na hukumomin shari'a in kai lissahi gwamnati ce ta lalata gidan shari'a tunda ai shari'a tana bakin gwargwadonta da ƙarfi da ya daji ne aka danna shari'a ake ci da mukami wace hujja gare ku na zargin gwamnati da yin da a na shari'a yo shi ne an an musu aski ba ruwa aka zo aka kira kiririn shari'a aka zo kai wata shi ta haka nan ka ji ba sai da ka ce Allah ya ka hoto ba wani abin da za a zo a ce ma can ainihi kamar su mahukunta na cewa zanga-zangar nan da kuka so ku yi ta haramta amma wasu daga cikin abokan ku suka yi taurin kai suka fito ba su haramta ba na ce in an haramta akwai doka ta ce ana iya hudu takarda shi wanda yake hanawa ai shugaban da'irar kwamitar benami ai shi ne ke hudu takardai har yanzu zaton nake ma babu inda aka hudu takardai kenan zan can wannan ma bar shi abinda nake so mu gane cikin sha'anin na ɗaya damuwar kaga yanzu ta lalata gidan shari'a an sace kuɗi an lalata lakwal an lalata gidan likita babu kwanci hankali gangamin da aka so ku gudanar a ranar lahadi akwai shi ko kuwa kun tabbas akwai shi za mu yi shi in Allah ya yarda da saboda ka san mu abin da ya samu buya doka ne kenan doka ta ba mu yancin mun aje kuma za mu gwada bakin cikin mu dan ita kanta shi siskin in ya zamanto in zai talaka babu gidan shari'a to ka tabbata komai ya lalace a cikin kasa wannan talaka tsakankanin shi da shi da mai ikon da mai gidan shari'a ne to in aka waye gari babu gidan shari'a to menene matsayinka da kai da damun da mai iko damun da kai da mai iko abubuwa guda uku ne suke wakana ta kare ma ka ta kare ma eh, hakinka ta karantar da kai babu karantarwa babu kare jinin an sace kuɗin ka da za a zo a saya ma magani to ka diba kuma ya zamanto aka waye gari ba ka huto ba ka ce wannan abin da aka yi ba daidai ne ba doka ta ba mu 'yanci mu huto mu ce wani an ba daidai bane ba dan rajin kare hakkin dan adam a jamhuriyar Nijar Salisu Ahmadu a zantawarsa da Sulaiman manubarma a Yamai ke sauraro a shirinmu na musamman daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Matashi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Arewa Mustapha Haji Sufi ya jefa wata tambaya da ta kawo muhawara kan ko me yasa jama'a kan nace kan wani zaɓi tsakanin 'yan takara na wanda yake burge su maimakon neman zaɓin Allah. Almustafa Sufi daga Bauchi wanda almajiri ne ya ce mutane kan neme su gudanar da addu'a da ba su sunan wanda suke so ya samu nasara a mukamin siyasa maimakon su ce a yi addu'an Allah ya zaɓa wa jama'a mafi alheri. Sufi ya ce duk da Najeriya ba ta bin tsarin kowanne addini amma don muhimmancin addini yasa akan rantsar da wanda ya lashe zaɓe da littafin da ya yarda da shi Don haka ya nuna barwa Allah zaɓi ga al'amuran nasarar shugabanni shi zai kai Najeriya ta domin tsira. A matsayin mu ne 'yan adam wanda Allah ya halicce mu ya fifita mu akan dukkanin halittu ga ma ko doki a misali za ga karamin yaro dan adam yakan juya shi sarrafa shi yadda yake so har aljanu Allah ya fita mu akan su ya kamata tunda Allah ya mana wannan karamci da daraja kuma Allah na shi ya halicce mu kowa fa ya sani babu kai a baya ka zo ka ganka kuma sannan babu kai a gaba wata nan ba kai bane ko wannan ya isa ishara a misali in kai shugaba ne a baya yau da dama a cikin yan masu shekaru shekarun mu nan labarin sardauna muke ji an yi Aminu Sardauna labarin tafi a yau muke ji an yi ta yi wajen su da dama sun ga mulkin su amma mu irin masu ƙananan shekaru ba mu gama lokacin su ba kullum ana so dan adam ya zama wayayye ya zama mai mika al'amuransa ga ubangijin da ya halice shi ubangiji shi yace ku roke ni zan amsa muku na farko sannan na biyu duk wani al'amarin ka a rayuwa a matsayin ka na dan adam ka san fa akwai wanda ya halice ka ba kai ka halice kanka ba amma ifir ka ne ta mahalicin ta akai ta Allah ne halice ta amma ifin ka ne shi ma Allah ne halice shi sai ma kuma akwai iyayensa in ka tafi har zuwa kan annabi Adam annabi Adam halice shi ubangiji subhanahu wataala to dole mu tashi tsaye na sanin cewa ubangijin da ya halice mu akwai sa shika kai da ya dora mana na dole sai mun bibiye su a misali a matsayin ka na dan adam kullun zaka so Allah ya maka al'amari idan Allah bai maka abin da kake so ba dole fa ka bi ubangiji rayuwar shi ya so kai can ya masa sai dauki ranka kuma duk yanda ka baka saka ce dan me yayi ka haka ba shi ba a tambayan sa me yasa haka wani lokaci al'umma zai zama sunmu bukumu umuyun fahum layun su zama kurame bebaye ba sa ji ba sa gani sai su ɗauki san ransu sai su maka a cikin su san ransu idan suka sashi a zuciyar sai ya hana su ganin gaskiya in ma san ransu in kan kare ne sai ya zama musu gaskiya to kar dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro ga hassan maina kaina da shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba ɓangaren tsaron Najeriya ne daga lokacin samun 'yancin kai zuwa yanzu. shekaru biyar zuwa shida da samun 'yancin cin gashin kai sojoji sun gudanar da juya mulki na farko a tarihin najeriya da ya yi tasiri matuka a yakin basasar da ya raba kawunan hatta manyan kasashen duniya bayan wannan rikice-rikice sun biyo baya kama daga rikicin 'yan kalakato na mai tatsine a biranen kano maiduguri kaduna yola da gombe rikicin kabilanci a jihohin benue taraba lagos filato kaduna oyo da sauransu ya zuwa tarzomar 'yan awaran biyafara masu son ɓallewa daga tarayyar najeriya 'yan tsagerun niger delta masu fasa bututun mai sai kuma ainihin masu watar mutanen don neman kuɗin fansa da sannu a hankali suka bunƙasa suka zama 'yan bindiga daɗi suka kuma rikita lissafin mutanen yammacin arewacin najeriya amma dai tun bayan yakin basasa babu matsalar tsaro da ta damarmala al'amura a fannin zamantakewa da tattalin arziki irin tarzomar Boko Haram. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya yi waiwaye a dan tafiya kama daga wancan lokaci ya zuwa yanzu. Idan muka duba shekara 60 Najeriya ta samu 'yancin mulkin kai daga mulkin turawa za mu iya cewa a bangaren tsaro an samu wurare da yawa da aka samu nasarori da kuma wurare da yawa da za a ce an samu koma baya amma dai in muka diba jimillansu duka gaba daya za mu iya cewa lalle an yi nasara dalili ko don cikin matsalolin nan duka babu guda ɗaya wadda za a ce ta hana ƙasa ta tahiya ko ta tsunduma ƙasa a cikin yaƙi wadda ya mayar da ita baya ko ya sa ta a cikin wani yanayi wadda za a ce ta koma baya ba shakka akwai matsaloli da yawa amma dai har yanzu ana tafiya a matsayin ƙasa an ka diba yadda wayansu kasashen suke fama da matsalar tsaro to za mu ce alhamdulillahi dan baya bayan nan an samu yunkuri wadda ita wannan gwamnati wadda take ci ta diba dokar da ta kafa wayannan jami'ai bangarori na tsaro to har yanzu dai ana kai ba a kai ma duba wannan dokokin da suka kafa wayannan bangarori na tsaro ba yadda za a canza yadda aka rubuta su da kuma da aka tsara su ya zan ya dace da mulki na demokarasiya da kuma buƙatar bukata da ƙasa take da shi na cewa bangaren tsaro yana taimaka ma ɗan ƙasa ne ba taimaka ma iko ba kawai in ba za mu manta ba a shekara 2019 watan 11 zuwa watan 12 ita wannan gwamnatin wadda ke ci yanzu na shugaba buhari ta wallafa wani tsari wanda ake ce man revised national security strategy 2019 kuma a ciki ta yi alkawari ta ce za ta canza shi tsari na tsaro ya koma ma dan kasa ake yi ma ba wai wato iko ake yi ma ba to lallai ba shakka wannan babban yunkuri ne a baya bayan nan kuma mun ga wannan doka na hukumar 'yan sanda wanda shi shugaban kasa buhari ya kaddamar wanda ake ce police act 2020 to a ciki ma akwai abubuwa da yawa inda aka kokarta wurin karfafa tsaro yadda zai kare hakki da 'yanci na ɗan ƙasa. Ƙwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ya ce lallai a halin yanzu Najeriya na ƙara fuskantar sabbin barazanar tsaro. Lalle muna fuskantar kalubale kamar yadda na ce ba za mu iya cewa an koma baya ba amma ba za mu ce an samu ci gaba ba. Abin da zan ce shi ne akwai sababbin kalubale da muka samu yanzu wadda da babu sannan kuma abin da ke faruwa shi ne har yanzu muna ga gwamnati ta gaza yunkurin cewa za ta dakile abin nan haikan ko abubuwan sun mata yawa ne ko kuma sababbin abubuwan suka zo ko kuma ba ta da wani tsari a ƙasa da zai nuna ko kuma abubuwan nan suna ta faruwa sababbi a kuma kullum suna daɗa yaduwa ya kasance gwamnati ta rude ta rasa yadda za ta yi ta dakilo shi a tun abin da ke fita ko ta ina abin da ke faruwa tabarbarewa za a iya cewa tabarbarewan haiskan kansaro ya zama ruwan dare mai gama duniya kowane sashi na najeriya yana fuskantar wani kalubale da ba a taba sanin irinsa ba ko kuma bai yi tsamari irin na yanzu ba kaici shine ba mu da wani alaman cewa waɗannan abubuwan za su gyaru Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai abubuwa da ya kamata a yi a fannin tsaron. A yau in ka diba za ka ga akwai ma'aikatu ne na tsaro a ƙasa ɗaya ɗaya har ishirin da bakwai to inda matsalar take idan muka kalle su ɗaya da ɗaya kusan dukansu suna tafiya ne a matsayin kawunan babu haɗin kai abinda turanci ake ce ma coordination to abu na farko kenan wanda zamu bayar da shawara gwamnati ta tabbatar da cewa an inganta haɗin kai kasancewa wa'annan ɓangarori na tsaro suna tafiya a matsayin su na tsintsiya maɗaurin ki guda da niyyar cimma buri wadda ƙasa take son ta cimma na zaman lafiya da walwala na ɗan ƙasa da kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa an kare mai haƙƙi ne abu na biyu shine cin hanci da rashawa wadda ake tuhumar cewa yawancin bangarorin nan tsaro ana amfani da su dalilin ko wannan babu bibiya da sa ido mai inganci a harkar tsaro a ƙasa to muna ba mu gwamnati shawara ta yi kokari ta samu tsari na bibiya da sa ido wato abinda za mu kira da turanci ake ce ma auditing da kuma bangaren wato abinda za ake ce ma monitoring and evaluation a tabbatar da cewa duk kowane naira ɗaya da za a tura ma bangaren tsaro to akwai sa ido bibiya yadda za a tabbatar da cewa an yi amfani da shi wurin biyan bukata na dan kasa abu na uku wanda ke da muhimmanci shine na batun dokar da aka kafa wayannan bangarori na tsaro yawancin su za ga an dade da waiwayan su to alhamdulillah ita gwamnatin shugaba Buhari ta fara eh, a baya bayan nan ta yi a bangaren hukumar yan sanda sannan muna bayar da shawara ta ba sauran dukansu na yi batun kusan bangarori guda ɗaya ɗaya har ishirin da bakwai ne to a tabbatar da an diddiba dokar da ya kafa wayannan. jiya dai an yi gagarumin biki na faretin sojoji a nan abuja da kuma wani ɗan kwarya-kwaryar da na sha a fadar gwamnatin tarayya yayin da jiragen yaƙi suka yi ta kai komo a sararin samaniyar abuja babban birnin tarayyar najeriya amma a ɗaya bangaren kuma duba ne da halin da tsaron ke ciki a halin yanzu anya a iya cewar akwai wani dalili na yin irin wannan biki haka tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba Eh wannan biki da ake yi wato kasan bikin duniya baya hana na lahira. Lalle muna iya yin biki to amma ya kamata mu yi la'akari mu yi amfani da wannan lokacin mu yi a nazari da kuma yunkuri da kuma sabo fito da wasu sababbin hanyoyi da za mu dakile waɗannan abubuwan da ke damunmu ba shakka abinda mutanen ƙasa ke so shine zaman lafiya ba abin da ya fi haka ko ba komi inda da zaman lafiya ana iya yin biki masana dai na cewar a halin yanzu matsalar boko haram na ɗaukar sabon salo domin ko a baya bayan nan sai da boko haram ta kai wa tawagar gwamnan jihar borno farfesa injiniya babagana umar zulum hare-hare har sau uku al'amuran da masu sharhi irin su dr garis gololo ke cewar akwai abin da hakan ke nufi ya nuna trade ake nan ya nuna cewar tsaron nan na ƙasar nan ana wasa da tsaro na kasar nan gwamna guda a yi attack nashi su uku to kai yanzu fa ranar da ya je dina yana so ya mayar da mutane in gudun hijira to an tare gwamna ya attack nashi kai ya za ka kai dan gudun hijira ka koma tun da gwamna gaba ɗaya tare shi wanda yake cewar shi ne mai state din gaba ɗaya an tare shi so uku an kai masa to masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. yanzu lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ta kasance kan gaba a duniya a wajen samar da tallafin kiwon lafiya da jin kan al'umma a faɗin duniya na tsawon lokaci. Tana ba da tallafi ne tare da taimakon Amurkawa masu biyan haraji da fatan cewa zai biya bukatan da kaiwa ga mabukata. Abin takaici ne hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice ta gaza matuka wajen cimma waɗannan matakan. Ba a wajen dakile cutar COVID-19 kaɗai ba, har a wasu matsalolin harkar kiwon lafiya na karnin baya-bayan nan. ji mai magana da yawun hukumar kula da harkokin tsaron cikin gida Morgan Octagus a wata sanarwa. Bugu da ƙari, WHO ta ƙi karɓar sauye-sauye na gaggawa da ake bukata. Farawa da bayyana 'yancin cin gashin kanta daga jam'iyyar kwaminisanci na China. A sanadiyar haka, Amurka ta ba da sanarwar ficewa daga WHO. Farawa daga watan Yulin shekara ta 2021. jajircewar amurka ga taimakawa kan harkar lafiya ta ci gaba da kasancewa mai karfi gaske a daidai gabanin ficewar gwamnatin na duba yiwuwar amfani da fasahar kwararru na ma'aikatanta da hukumominta da kuma bangaren masu zaman kansu domin ba da tallafi ga wasu kasashe wajen ganowa da kai dauki akan barkewar cututtuka masu yaduwa a bangaren ta na bada agajin gaggawa Tun a shekara ta 2001 gwamnatin Amurka ta ba da gudumawar sama da dalar Amurka biliyan 142 domin taimakawa wajen kariya ganowa da kuma warkar da cututtukan sida wato hiv aids da malaria da tarin fuka wato tb da ebola da munanan cututtuka muna ba da kimanin dalar amurka biliyan goma duk shekara ga harkar kiwon lafiyar duniya a wannan shekarar zamuninka inda muke kokarin yaƙi da cutar covid-19 a faɗin duniya in ji mataimakin shugaban gudanarwa na lafiyar duniya na USAID a takaice. Dr. Alman Golden, Amurka ta ƙudiri aniyar ganin cewa janyewarta daga WHO bai shafi galibin tallafin kiwon lafiya da take baiwa masu ƙaramin ƙarfi ba. Amurka na kan gaba wajen ba da tallafin kiwon lafiya da agaji ta hanyar duk ƙoƙarin Amurkawa. Dr. Golden ya ƙara da cewa, kuma mun ƙudiri aniyar tabbatar da ganin cewa karamcinmu ya isa ga jama'a a duk faɗin duniya. sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.